Masarara salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM a can kuma si ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafinmu na Facebook Live a zaka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Safinatu Sada dangi. sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. thank you Masu sauraro yau Litinin 25 ga watan Disambar 2017 za mu yi magana ne akan hanyoyin da ya kamata mu dinga bi domin amfani da bukukuwan addini wajen wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna. Musamman a ire-iren bukukuwa kamar na wannan rana da ake bikin Kirsimeti a faɗin duniya shin me ya kamata mu yi ne a lokuta irin waɗannan na bukukuwa? Hanyar ita ce kowa ya tsaya a matsayinsa banda nuna kyamar addini wani ko da bikin ya same ka idan ba naka bane ka taya su farin ciki. Baya ga amsoshinku na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter da ma Instagram, za mu ba ku daman kiran waya ku isar da gaisuwarku da fatan alheri ga 'yan uwa da abokan arziki da ma waɗanda ake zaman tare tsakanin musulmi da kiristoci don wanzar da fahimtar juna. To baya ga nan kuma lambar da in an jima din za a same mu akan ta ita ce alamar tarawa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan za mu tattauna da fasto Aliyu Maimai a cikin shirin namu na yau amma yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abuta wanda muka ce ta waɗanne hanyoyi kuke ganin ya kamata mu dinga yin amfani da su domin wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna a bukukuwa na addini irin waɗannan kamar na Kirsimeti na yau. Sakon farko ya fito daga Gambo Barau Fatiskum ya ce gaskiya irin wannan haƙƙin limamai ne da fasto-fasto a masallatai da cocina don faɗakar da mabiyansu akan sanin haƙƙin abokan zama na wata ƙabila a duk duniya. Rayuwa ba ta yiwuwa kai ɗaya sai da wani don haka Allah ya haɗa mu Don haka Allah ya haɗa mu tare. haka zama tare ya zama wajibi a tsakaninmu wallahi da Allah ya so kowa sai ya halicce shi a cikin kabilarsa a yi haƙuri da juna dan Allah haka sai kuma Husaini Abadambam ya ce ta hanyar yin amfani da waɗannan ranaku wajen yi wa ƙasashenmu addu'ar samun zaman lafiya gami da kira ga al'umma kan aikata kyawawan abubuwa kamar taimakon marasa ƙarfi ko 'yan gudun hijira da dai sauransu sannan ya kamata mu rika amfani da ranaku wajen ziyarce-ziyarcen 'yan uwa da 'yan uwa da ma gayyatar waɗanda ba addinin mu ɗaya ba wajen shagulgular ranar sai aminu kano mai da garko ya ce hanyar ita ce kowa ya tsaya a matsayinsa banda nuna kyamar addinin wani ko da bikin ya same ka idan ba naka bane ka taya su farin ciki To sai kuma Alhaji ta siyo mai goro gulu ya ce yau da gobe ta hanyar da ya kamata mu bi shine wajen ziyartar juna da yi wa juna nasiha da kuma nuna musu fahimtar zaman tare. Hmm. sai lawali manchester kamba ya ce yau da gobe hakika hanyar da ya kamata mu bi shine idan lokacin bukukuwan sallah ya zo na musulmi mu gayyaci kristoci domin ganin yadda muke namu bukukuwan mm. kuma mu nuna musu kauna su ma haka idan nasu ya zo su rika gayyatar musulmi kuma su nuna musu kauna allah ya sa mu dace amin to amin amin sai kuma mustapha umar sa'id dan hassan ya ce ta hanyar shirya tarurruka da lakcoci a waɗannan ranaku game da muhimmancin zaman lafiya da illar rashinsa ga rayuwarmu a garuruwanmu ko kuma ƙasashenmu da kuma nahiyoyinmu na duniya. sai shehu tailawar zangarki ya ce hakika zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki don haka ya zama wajibi mu kasance masu ƙaunar zaman lafiya da ta yi juna murna yayin bukukuwan addini. Mm, to haka to sai kuma jafar kika karanta ko ah, ni ne zan karanta wannan kenan mm. jafar muhammad jada mm. ya ce salam yau da gobe gaisuwa tare tare da fatan alheri a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Hakika hanyoyin da za mu bi wajen wanzar da zaman lafiya a lokutan bukukuwan addinai suna da dama. Da farko sada zumunci da taimakon juna a lokutan bukukuwa yana ƙara danƙon zumunci tare da taya kowane ɓangare murna a yayin bukukuwa da fatan Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya da ƙaunar juna amin. Amin. Sai Idris M. Idris da Maturu ya ce yau da gobe komai da ruwanku. Hanyoyin su ne kai ziyarce-ziyarce gidajen juna a lokacin bukukuwan addini. Misali idan musulmai suna bukukuwan sallah to yana da kyau kiristoci su ziyarce su tare da taya su murna. Haka ma irin wannan rana ta Kirsimeti to yana da kyau su ma musulmai su kai musu ziyara tare da taya su murna. Idan aka yi haka to za a samu zaman lafiya sosai da sosai. haka to sai kuma aliyu adamu ya ce sannunku da ƙoƙari jagororin shirin yau da gobe shirin matasa hakika kun cancanci yabo kan wannan topic wato wannan darasi kenan da kuka mm. kawo mana ne ya kamata dai mu yi aiki da hankali wato mu yi bukukuwan cikin murna da fahimtar juna a zo a haɗu 'yan uwa da abokan arziki waɗanda ba ma 'yan uwan ba duka a ci tare a sha tare a yi raha tare da dama komai da komai yau da gobe oh, to da ma komai da mm. komai <laughs> yau da gobe shirin matasa ku tashi lafiya. To idan kuma muka koma shafinmu na Twitter at Sadiq underscore Belal ya ce faɗakar da matasa muhimmancin zaman lafiya tare da yawaita yin ziyarce-ziyarce ga mabiya addinai daban-daban matukar muna yin hakan to in Allah ya da za mu samu zaman lafiya. Mm-hmm. To, <laughs> yake mm. Allah ya sa mu dace. Sai at Abdul Bakore Wan ya ce salam yau da gobe. mu riƙa mutunta juna da kyautata wa junanmu to hakika idan muna yin haka ba shakka za mu sami zama lafiya da fahimtar juna. Sai Abdulaziz Fira ya ce eh, ta yi wa juna murna da kuma kai wa juna ziyara a lokutan bukukuwan addini. Mm, to sai kuma bi at bi wuro ardo mm. dangi ne wannan ya ce ta hanyar ziyartar juna da gabatar da kyaututtuka na musamman mm. yin haka zai ƙara so da ƙaunar juna da kuma da wamar zaman lafiya Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya da abin da lafiyar ma za ta ci amin mm. sai at musa hadarin asuba ya ce salam yau da gobe ni a gani na shine zama waje guda da junanmu da kuma haɗin kai da junanmu to a gani na aka ci gaba da hakan to za a samu zaman lafiya ku tashi lafiya haka yake ce at m24 on the garin rijiya <laughs> gargari ne ko gari <laughs> shi ne to eh. ya eh hakika akwai hanyoyi guda biyu Yace na ɗaya ya kamata mu dinga ɗaukar yaranmu ok yaranmu mm. muna zuwa wajen 'yan uwa da sauran dangi ziyara tare da su a lokutan bikin kirsimeti ko na sallah na biyu kuma ya kamata mu kauda ayyukan son kai mu dinga yi wa kawunan mu kuma addu'o'i mm. wato wato kin ga in kika kula duk sakonnin abin da suke magana kusan abu ɗaya suka karkata kuma abin da zan ce shine safina mm. kaman ɗan tsakanin nan a wannan sakonnin da makaranta sai mm. na gane cewa lallai mutanen mu sun daɗa fahimtar muhimmancin zama tare kin san a da in misali wanda ba musulmi ba yana harkar mm. kirisimeti kila wani kace masa barka da kirisimeti wani ce dan me zaka kai sun wai ko abinci ma baka eh, yi baka ma cin abincin wani eh ko kuma kai musulmi kila kana dan shagulgulan sallah ka kiristan bi damu ya ce maka barka da mm. sallah ba ko kai ba zaka ce barka da kirisimeti ba mm. kin ga ai ba zaman tare a nan sannan kuma dole fa ku zauna tare kasan nan kuma Usman ka san wani abu da na lura kaman mm. su wanda ba addinin mu ɗaya din ba ko mm. idan waɗanda ke da addinin ne suna mm. kula da addinin su sai kaga ba su da ƙarya ba su da cuta eh. ba su da wani eh, to irin wannan ni sai ga duk wannan tashin hankalin da ake yi ɓata gari ne eh dama mana ai zaki ga duka amma masu addinin da gaske duka biyan kake eh, kan musuluncin kake na gaske ko kana kiristancin na gaske to ai kin ga kuwa ba za ka so ba za ka so ka ce ka cuci wani ba eh to ga wasu daga cikin sakonnin Facebook Instagram instagram kai da muke mm. da shi mm. ah, ya ce ah, ta hanyar o oh, hadarin asuba ne duk da yake mun karanta shi ana amma nan ya dan bambanta mm. inda ya ce salam yau da gobe tabbas yau kun taɓo batu mai amfani sosai musamman ga mutanen karkara to ni a gani na haɗin kai da yardar juna ya zama a wuri ɗaya wannan duk hanyoyi ne na kawo zaman lafiya ku tashi lafiya usman da safinatu kin ga ya ci riba biyu saboda mun ce a dinga zuwa instagram ana mm. aiko mana sako to mm. za a dinga ji muna karantawa insha Allah eh to ga facebook live kuma mm. wani abdulaziz lungui ya ce wallahi wannan shirin naku na yau da gobe wallahi da a ce duniya kamar ni ne da ba za ka taba jin bambancin addini ko siyasa ba ko kabilanci Allah sarki wannan sako ne mai muhimmanci to bari mu dan sarara haka kafin zuwa an jima kila mu sake wayo waiwayar sakonnin eh. eh mun gode a ci gaba da aiko mana da su mm. To kamar yadda muka ce za mu ba ku damar gaida 'yan uwa da abokan zama na Kirista da Musulmi. Za a iya kiran mu yanzu haka ta wayar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mm, to a gama wani daga Neja. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Barka dai da wa muke magana. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a Kimba mai godiya. Ibrahim a Kimba mai godiya. Barka da haka. Ya aiki. Lafiya, lawallahi ya wankin hula ya godiya. a <laughs> ah, lafiya, <laughs> lafiya lau. To ba dalla, to me ka ce mana akan ana bukukuwan Kirsimeti ta ya zamu wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna a irin wa'annan bukukuwa? gaskiya wannan bukukuwa da ake sai dai mu ci alhamdulillahi ga mu musulmi saboda hmm. ayya eh, yawa muna jin ka eh ina jin yawa ci gaba ci gaba buki ba na kiristoci ne kaɗai ba namu ne mu ma musulmi karan kanmu eh misa ka ce haka eh to don saboda shi annabi isa annabin allah ne kuma annabi isa annabi mu ne mu ma musulmi mm, ma mutum bai yarda da shi ba bai zama musulmi ba mm. Mm. a ina ina ina ai ba ma daga cikin manzo allah sai daga cikin manzo allah sallallahu alaihi wasallam haka To, to mun gode sosai eh, Ibrahim Akin ba eh. sai Allah kai wani lokaci mun gode da gudunmawarka. To, hmm. wane ne muke da shi daga Sokoto? kuna magana da Kabiru je ke karaye daga Sokoto. So Kabiru je ke karaye yau eh, mun ji muryarka. Da muna karanto kai mun ji ka. To to to je ki barka da. muku barka da aiki da farko dai abin da zan ce gaskiya hmm. ina yi ma dukkanin kiristocin duniya ga baki daya gaskiya murnar kirsimeti Allah ya ba mu zaman lafiya ga baki daya sannan bayan haka nan kuma ina gaida Sadi Energy Tandare Fataskon yawa gaishe gaishe sannan kuma ina mm. gaida wani dan uwana wanda yake a garin Kano shi ma eh. Emmanuel Ishanya eh, mm. Emmanuel Ishanya na gode Kabiru zai ke kara Allah ya mu zaman lafiya a baki daya. To mun gode sosai da fatan Emmanuel Ishenya da Tandare Fatuskum sun ji mm. gaisuwarka. To dama mun ce ana iya gaida yan uwa da abokan arziki mm. kafin mu je ga fasto maimai. Mm. To salamu alaikum wane ne? Hello. hello ato uh, hello salamu alaikum da wani ina ga yakub ya tsinki eh. to kin san kamar yadda muka ce za mu tattauna da pasto uh, aliyu maimai in Allah so ya yarda mun muka lalubo shi yana za a lalubo mana shi saboda mu ji menene fa'ida wannan kirsimetin mm. da kuma amfani da shi da ya kamata a yi wurin eh, wanzar da zama lafiya da ci gaban juna mm. to wannan ne daga sokoto eh, yau in sokoto sun samu daga sokoto eh alhaji lawal abakar bodinga to lawal abakar bodinga barka da warhaka yawa barka da yawan haka daga dai farko ina wa dukkan kiristocin duniya murnar shigowar wannan salar christmas mm. lafiya mm. kuma ina yaba ga maganar da shi papa roma ya yau mm. ta cewa yana bida haɗin kai tsakanin isra'ila da palestinu a samu ƙasa biyu wannan magana da yi magana ce mai kyau kuma ya kamata musulmi da kiristoci su dibi magana ce zama ne na babban mutum Mm. cikakke wanda an rike da addini mm. mai dubin gaskiya mm. da kwatanta adalci. Don a samu zaman lafiya. kuma ina kira ga ainihin mutanen duniya gaba ɗaya da inda musulmi suke su tanya waɗanda kiristoci murna ga sallah tasu da ya musu fata alkhairi Allah sa su yi ta lafiya su ƙare lafiya daga ciki kuma muna kokarin jawo hankalin matasa hmm. zama mutane masu faɗa alhairi ga kowane irin al'amari ya gito cikin ƙasanmu hmm. don mun zama abu ɗaya kamar kasuwa ce ko ba hmm. ɗaya ko shiga ya san kantin shi ya san sana'a shi ya san abin da zai ce <laughs> to mun gode kwarai yawa addini kowa yana nashi mm. sannan kowa na girmama addinin wani kada mm. wani ya watsa wani kasa don ko addini mana ta mm. lukum dinukum wala addini eh kar a samu tashin hankali gaskiya ne yawa da fatan Allah ya sa a yi bikin Christmas lahiya a ƙari lafiya kuma daga ciki dai na ɗan ji wani 'yan hatsaniya da ta eh. haɗu Abuja tsakanin 'yan kungiyar Calls wanda sun kaso su yi wani da eh ai kaka canza mana darasi <laughs> amma dai da fatan su ma in rikici suke can su ji ranar yau kirsimeti su je wa'azi gaskiya eh, to salamu alaikum wane ne kuma a taraba yau barka da warhaka da muke magana barka da yawwa eh, alhaji nuhu na maru ne daga jihar nasarawa Nigeria lafiya to barka da warhaka ya ayyuka yawwa alhamdulillah ya kace alhaji madu mai albarka mai farin jini a mun gode wallahi <laughs> ku kuka sa shi farin jini a tunda kuke sauraron mu mm. <laughs> Allah ya sanya alheri amin amin to muna jin ka ba mu gudun mawaka um, wato wannan hidima da Allah ya kawo mu wannan lokaci na kirsimeti mm. ba kiristoci ba ne kawai mm. za su ɗauki wannan hidima nasu a da mu ma kanmu musulmai muna taya su addu'a kamar yadda aka fara lafiya sa gama lafiya eh ina mm. gaida kuma makota na kiristoci a nan hanyar shinge lafiya Allah ya sa kamar yadda aka fara lafiya a gama eh, lafiya yau wato dan tofa mana wani abu kafin ka tafi bari mu baka dama kila kai ne na karshe wani lokaci eh. za ka ga da ba kaman yanzu ba da ba a eh. cika ma wannan taya murna sosai ba sai ake ga kaman wani laifi ne mm. wannan ma yana ga laifi ne wancan ma in ya taya wancan da musulmi ne ko wanda ba musulmi sai ga kaman kowa ya ga kaman yayi laifi ya aka yi mutane eh. suka fahimta yanzu naji kowa ya kira ya ce yana taya murna yana waye kuma haka ake so dama wato da muka tashi muna yara dai takaitaccen bayani da mu da kiristocin gabaki daya komai mana hidiman mu daidai misali ko mm. suna ko aure mm. to amma daga baya mm. abubuwa zamani ya zama wani yanayi bata gari suna shiga al'amuran da na addinin da na al'amura da bai dace ba to amma yanzu mun gane na kasa da mu sun gane manyan mu sun gane kan waye mun gane To Allah sa eh, ci gaba da ganewa. Eh, duk inda kiristoci suke abokanan mu ne, mu ne, abokanan mu ne, yan mu ne. To mun gode, kace sunanka Umaru Madu? eh to ya marmari ya tsinki eh to to Allah ya sa mu dace Usman ni ma ka bani dama in yi gaisuwa Allah to ya gaisuwa to ina gaida kowa da kowa da suke da wanda ke murnar Kirsimeti a yau da ma eh. wa'anda ba su murnar Kirsimeti a eh, ita wasu ka kura ma ido na ma ka su na mance suna <laughs> suna eh, um, amma dai muna gaida kowa da kowa da fatan Allah ya maimaita bada to to to hmm. haka haka yake to Allah ya sa mu dace amin to to ga ga wani daga Jigawa salamu alaikum Hello? Hello, wane ne a jigawa? Musa Wale sarkin guragun ringin. To Musa sarkin guragun ringin barka da warhaka daga jigawa. Yauwa, yauwa kuna lafiya? Lafiya, lau to fa albarkacin bakinka. Yaba mm. lafiya wato ina munna mm. ga wannan lokaci na samun hijira na annabi Isa mm. al masihu munnar da nake yi Allah ya kamu lafiya kuma ina wa Najeriya fata ko kuma duniya gaba ɗaya Allah ya haɗa kanmu da mm. Kirista domin mu zauna lafiya, mu fahimci juna, mu daina tsangwamar juna, mu mm. daina kyamar juna, Allah kuma ibiya mu. Amin. Albarkar wannan annabawa mm. guda biyu sauransu. Amin amin to mun goje sosai Musa. Ina gaida shugaban kasanmu eh. mai adalci Muhammadu Buhari mai kokari mai son kowa da kowa. To mun gode sosai eh ayya ya hakuri da fatan Buhari ya ji gaisuwar ka shi ba. <laughs> Allah ya sa mu dace. Amin amin. Eh to haka yake yanzu kan bari mu dan more. To, yes ne sa su dariya. Koto, <laughs> da fatan za a yi bukukuwan Kirsimeti lafiya kuma da fatan duk wayoyin da suka kira wayoyi suka tofa albarkacin bakin su safina da fatan duk an ji abin da suka faɗa na zama tare da wanzar da zaman lafiya na da matukar muhimmanci. Dan sai da lafiya da zama lafiya za ka yi addini shi kanshi mm, Sosai. Eh, to, muna tare da bakon mu kamar yadda muka ce. Pasto Aliyu Maimai, salamu alaikum. Wa alaikum salam, ina yi mu. Lafiya, lau ina gajiya, Pasto ya aiki. To lafiya lau barka mu ya hidimomi ya jama'a. Lafiya kallau ya shagulkulan bikin Kirsimeti kuma. to muna nan muna yin shi lafiya babu damuwa to Allah ya nuna mana na baɗi kuma to to da farko eh, ah, a eh, yawa da farko muna son ka ja hankali mu ji shin menene muhimmancin wannan rana ta Kirsimeti ne ga Kiristocin duniya to madalla to muhimmancin ranar Kirsimeti rana ce mai matukar muhimmanci ranar da ubangiji Allah ya tana tunawa da mm. duniya gaba daya yan mm. adam wato sako na albishir mai daɗi mm. wannan kuma albashi shi ne so ta aiko da annabi isa sallallahu alaikum a cikin wannan duniya domin ceton mutane masu dalilin da ya isa ya muhimmanci sa shi ne domin tunawa da ceton da ubangiji Allah ya ba mu shi ta kyauta ba kan mu ba ta gurin kuɗin mu ba ko ta gurin iko mu ba amma ta gurin alherin Allah shi yasa ya kiristoci a waɗin duniya ne suna murna da farin ciki domin tunawa mm. da wannan rahama da ubangiji Allah ya saukar mana a cikin wannan duniya mm. na samun ceto daga gurin har masa Isa almasihu sallallahu alaihi wasallam eh. saboda haka mm. ma'anar tunawar kenan muna tunawa domin yan tasuwa da muka samu eh. daga karkashin bautar zunubi wanda da muna bautar gumaka bautar zunubi bautar dodo mm. amma ubangiji Allah ya tana da mu da go mai albarka mm. wanda ba akan mu mun isa ba a kan gurin alherin sa haka sai yasa ga dukan kristoci a wadin duniya da suna muna suna farin ciki ma domin tunawa da wannan muhimmiyar rana mm. saboda haka mahimmancin ranar kirsimeti kenan mahimmancin ranar kirsimeti eh. kenan domin tunawa da ranar da ubangiji Allah ya aiko da a makaɗaicin ɗansa cikin wani duniya domin ceton masu zunubi. Eh, to fasto yanzu misali eh. yanayin yadda duniyoyinmu suka birkice musamman irin yanzu kaga kamar muka bangaren najeriya da kasashen da suke tasowa za ga akwai rikice-rikice na addini da sauransu wani lokaci kabilanci shin me za ka ce a matsayinka na fasto domin tabbatar da cewa mabiya addinin kirista da suke sauraron ka yanzu haka za su je darasin yaya za a yi su a zauna lafiya da juna wurin zaman tare. to da babban babban wani abu addinin kiristiyaniti mm. addini ne wanda yake na zaman lafiya mm. sannan kuma na ma ba da gaskiya addini na musulunci addini ne wanda yake kokarin ba da zima zaman lafiya mm. to a duk inda faɗin kirista suke in dai kirista ne na gaskiya ba inda littafin Allah ya goyi bayan a tada rigima ko a tada rigiti har a yi kisan kai ko a zuba da jini mm. wannan haram ne a gurin ubangi mm. shi yasa ya ma ayar Allah ta ce duk wanda ya zuba da jini ta hanyar zuba da jini shi ma za a zubar da nashi mm. saboda haka wani babban abin da nake cewa a nan gurin basa ga maganar Allah maganar Allah tana kira mu a matsayin mu mu duka yan uwan juna ne uwa ɗaya uba ɗaya domin Allah ne mahalicci mu shi ya halicce mu kuma kowa zai koma ga gurin Allah saboda haka ba ga wani abin da ya kamata mu zo muna faɗa muna nushin juna muna kashe juna muna irin wannan abubuwa amma mm. Allah yana nuna mana da cewa a matsayin mu duk mun hankali wanda ya san Allah to ba zai so ita da rigima mm. ba ba zai so ya fada ba ba zai so duk da jini ba mm. ba zai so kuma goyon bayan waɗanda suke yan ta'adda ba tunda dai ba addinin da yadda to pastor kaman eh muna jin ka pastor ga eh. safina na magana Fasto kamar yanzu na inda kuke in da kuke yau kamar yau da kuke bikin shagulgulan Christmas kuna gayyata musulmi su ma su zo a yi da su? a nan da mu duk musulmi mu duk abin yankan da muka da abincin da muka muka rarraba mu zo mu zauna muna muna jin daɗin junan mu a wannan gurare mm. mu rarraba da abinci suna ci wanda ma ba su samu ba ma hasana ta ne sai ya ba mu ba su ba mm. Mm. saboda haka kaga wannan wani abu ne wanda Allah yana da bukata a matsayin mu idan sallah ta zo za su zo su ba mu abincin su zo mu ci muna juya muna ah, tarayya da junan mu wanda yake shine babban wani abin da ya kamata mutanen duniya su ma su kasance da irin wa'annan halayya. Mm. To fasto wanne kira za ka yi ma matasa a kan su guji kin um, juna saboda addini ko kabilanci mm. ko wani abu su so mm. juna musamman ma yadda yanayin shafukan abotan nan na social media din nan yanda eh. facebook ne twitter ne wane ne wane kowa za ga wasu lokaci a kowai da akan samu kaga suna za ga wasu ma kawai sai su zauna ma su karya eh. ma su haddasa karya abin kuma ba gaskiya bane ne, eh, wani kira za ka yi musu eh to kaga kin gani irin wa'annan mm. ni abin da nake kira a wani guraren duk wani hagani suna haka da irin wa'annan mm. mutane ne wa'anda suke marasa tsoron Allah wa'anda babu magana ana cikin zuciyarsu mm. wanda yake a nan gudanar sun ba su dan dama da rashin koyarwar maganar Allah idan akwai addinin Allah ba za a so a samu zaman tashin hankali akan irin wani ko tsayayya ga juna ba domin a nan gurin a littafin Allah Allah ya nuna mana cewa gama Allah ya yi ƙaunar duniya dalilin da ya sa ya aiko da dan ɗansa tilin a wannan duniya hmm. domin ya sulhunta mu mu yi zaman ɗaya mu yi zaman ƙaunar juna mu yi zaman farin ciki ga juna hmm. saboda haka kiran da nake don Allah da duk waɗansu matasa waɗanda za a gani yau suna ƙoƙarin tada tarzoma da ta-da hankali hmm. wannan ba abu ne wanda zai iya kawo mana zaman lafiya da ci gaban addinin mu ba domin yawanci irin wannan zai iya mai da mu halin koma da baya tattalin arzikin mu ba zai lalace domin babu zaman lafiya babu kaunar juna to idan akwai irin waɗannan abubuwa lalle dole ne a samu matsala da koma da baya da rashin ci gaba ko a cikin addinin Allah mm. domin kowane addinin Allah yana da bukatar zaman lafiya ne domin sai da zaman lafiya ne za a ci gaba za a hayayyafa a babaka kuma a ƙara fahimtar juna domin a samu mm. tsari haka to yanzu da kana kira mm. sau yawan ci gaba eh, eh na jin ka eh ina kira ci gaba matasa yawanci irin abubuwan da ya haifar da irin waɗannan kuma na biyu shaye-shaye shaye-shaye kwarai kuma dama sai idan akwai mm. shaye-shaye to yakan haifar da rashin kauna juna da rashin mm. zaman lafiya mm. saboda haka Allah tunda hankali ya gushe ai komai za a iya yi irin wa'innan bai da kyau eh to, to misali yanzu, eh. Eh, misali ah, kamar ah, yana shin kana ganin a matsayinka na na fasto kana ga muna da buƙatar kamar yaran mu masu tasowa ah, mu sanar da su addinan juna yaya abin yake saboda kowa ya fahimci kowa kamar misali yanzu kin ga ka ga nan a nan Amurka kwanan nan ko watan da ya wuce ranar 17 ga watan Nuwamba da ya wuce an bude wata museum ne na Bible haka mm. na ta, gidan kamar gidan tarihi na na kundin Bible Bible wato sai Injila a Taura duk wannan version version ake cewa a turance wato rukuni rukunin ta kashi kashi eh. daban-daban dan saboda a fahimci abin shin kana ga muna bukatar irin wannan a kasashen mu domin kowa ya fahimci addinin kowa a mutunta juna matuƙa kware da gaske idan za a yi haka zai hmm. taimaka domin ya ƙara farkar da mu tattalin arzikin mu na ruhaniya da hmm. tattalin arzikin mu kuma na zamantakewa hmm. idan yau zai zama da cewa za a yi haka zai taimaka mm. mu iya fahimtar juna in ma zan samu ne idan kowanne za su iya koyar na addinin juna ba mm. ba ne a duka maganar Allah ne mm. sai dai a ce bambanci ne wanda ya iya kawowa wanda ita kuma ba daidai ba ne. Eh, wanda na yadda da shi na yadda da shi wanda na karanta an fahimce shi yawwa to idan yau ya zama da cewa ni yau zan iya zuwa je karanta alkur'ani su fahimta su su karanci littafin Allah su fahimta kaga ba zai zama mana da zaman da fashin hankali ba eh. duka abubuwa ne wanda suke koya mana yadda za mu yi zaman juna kuma yadda za mu zauna da juna kuma yadda za mu kyautata juna bisa ga addinin Allah. Eh, mm. Saboda haka idan son samu ne ma mm. idan da gwamnati za ta iya taimakawa a ko'ina mm. ta ba da haɗin kai na wani son koyarwa kamar CRK da IRK. Yawwa kamar yadda ake ta yi da addinin ya wuce. da za a koyar da addinin To mun gode sosai Pastor eh? Aliyu mai mai kwarai ko kai magana mai muhimmanci sai mu ce sai Allah kai muna maka fatan bikin Kirsimeti lafiya da sabon shekara. Mun gode kwarai Allah maimaita mana. Mm, madalla mm. amin amin madalla Allah saka da da lokacin da ka ba mu amin amin amin amin amin madalla To su Aliyu Maimai kenan daga jihar ta jihar Zamfara. Mm, Allah sarki. <laughs> Eh to mun gode kwarai. Mm, eh, dan um, sakonni akwai ko? Eh Usman mm. ga wani a Facebook live wani Muhammad hankali daga da zare. Ya ce yau da gobe Allah ya sa yadda ake samun haɗin kai a cikin asibitoci. Allah ya sa a dinga samu a cikin mu Saboda a cikin asibiti ba a nuna bambancin wanda zai duba lafiya ta. <laughs> Ba ruwan addini ba magana addini da maganan lafiya ko? <laughs> Eh, eh ga Sa'ida Daura shi kuma ya ce. magana kamar eh. sai ba bahaushe ya ce wai in ka faɗa ruwa ka miƙo mata komi sai ka rike <laughs> <laughs> to ya kamata a ce duk sanda ake magana addini da fahimtar juna ko zaman lafiya ya kamata a kau da bambanci eh sai sadi sa'idu daura ya ce yau da gobe tabbas ya kamata mabiya addinan musulunci da na hmm. kiristoci su rinka amfani da irin wannan lokacin da hmm. jan hankali ga mabiyansu hmm. akan muhimmancin zaman lafiya da haƙurin zama tare haka yake ga abdulaziz lungi ya ce ok na karanta shi ɗazu ga muhammad salihu nan namo da ya ce da fatan za ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe to mun gode kwarai yanzu kan a madadin ita ah, safinatu so dangi so daniel brown shine wanda ya ba da umarnin shirin kamar yadda aka ji shi sannan kuma ga waɗanda suke son su ji shirye-shiryen yau da gobe da ya gabata wanda ba su ji ba a baya kenan suna shiga hmm. shafinmu na www.voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen da suka gabata injiniyan mu ma na yau muna masa godiya sai kuma wacce ta hada ma facebook live wato maryam bashir bugaje usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa ku zama lafiya. Masu wasanni ba ta kyale ba, ‘yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe murya